salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu kaba uku da fatiya Allah ka kawo mana karshen kan boko haram Allah dan boko haram din da suka addaba wa Najeriya Allah ka kawo karshen su Allah ka kawo karshen su Allah ka kawo karshen su Allah ka kawo karshen mutane kun ji ina ta surutai ko? Amma ne malam. wallahi giya na sha malam ya haka kuma giya malam